haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma da ne dauke da labaran amma sai na karanta muku da muhimman kanin labaran. bayan shekaru biyu na kan nagarki a wuraren ibada dalilin cutar covid-19 hukumomin saudiya sun ɗage hainin a ranar lahadi 17 ga wata oktoba sa tazara a babban masallaci na makka matakin da ƙungiyar hajji da umara ta yaba sai kuma kungiyar kwallon kafa ta ƙasa ta mata ta niger gazelle na wasa yanzu haka da 'yan wasan cote d'ivoire stade general sain kunci a matsayin gasar cin kofin afirka ta mata morocco 2022 a cikin shirinmu na musamman za mu magana kan tambarin albasar galmi matsayin da albasar take da shi tun yau da 'yan shekaru. madala yanzu ga labar naku daki daki hukumomin saudi arabia sun ɗage matakan kan da garki naki da cutar covid-19 a masallacin makka a ranar lahadi 17 ga watan oktoba bayan shekaru biyu bisa dalilan kiwon lafiya abu mai kyau domin mahajjata a cewar alhaji mummuni amadu shugaban kungiyar masu kamfanonin hajji da umara hukumtan saudiya sun dauki eh, matakai wanda sun kace abubuwan da sun ka hana da kaman mutane suna sallaci masallaci sai sun bar metar guda tsakanin su ko za su yi tawafi ma haka ne kuma in ka tambaye umura sai ka kai kwana goma sha biyar baka da yanci ka kai wani umura ko ko madina ziyaran kabrin manzo Allah sallallahu alaihi ko masallacin shi in kai so guda sai ka kai wata guda baka yi shi yanzu wannan duka an daga su ruwan zanzama shi yanzu an maida su tafi tafi wanda mutane suna masallacin su an da su kuma mutane suna ziyara tare suna sallah tare kamar da yanzu sai dai mu ce komi da komi ya komo kamar da abinda mun ka kai shekara biyu har da wani abu ba mu samu wannan dama ba yanzu mun ka samu wannan dama sai dai mu ce alhamdulillah muna yi ma ikon saudiya godiya da sun ka dauki mataki wannan kuma muna yi ma ilmi na niger godiya da sun kai hankuri har an ka ga wanga lokaci Bisa tsarin tankaɗe da rairaye na cin kofin ƙwallon ƙafar mata na Afirka Maroko 2022 ƙungiyar wasa ta legazan na fafatawa da ƙasar Cote d'Ivoire a Stade General sai na kunce. Lauli Garba mamba na kwamitin gasani a cikin rahoton Habibu Garba. Muna da amfanin kasancewar ƙwallon mu ne kuma ga kasancewar 'yan kallon na gida ne. Ko da ma ya zama kan adadi ƙayyadadde na wanda za su shigo da yake kun san fafatawar ta takaice. Ana iya cewa 'yan matan 'yan buga kwallo za su fafata zuciya kwance, za su kara cikin tsanaki, za su dukufa iya su domin su darjewa tawagar Cote To amma akwai tazara tsakanin su su biyu saboda kar a rufe fuska don tawagar Cote d'Ivoire ta kumshi shahararrun 'yan wasa da dama da ke takale da kasashen waje a turai amma ba abun sarewa ba ne don ko kwallon na kai da kawo ne kan kafar kowane mutum mu ɗau misalin david da godiya. kenan <laughs> kun gani komi yana iya faruwa ba a cewa kai tsaye ga wanda zai ci nasara To a haka a can stade General Sen kunce a rabin wasa ana can Legazan na Nijar da ci biyar da nema. Gasar fim ɗin zandara na 'yan Nijar Aisa Maki an watsa shi a ranar Litinin 18 ga watan Oktoba a wasannin nuna fina-finai na fasfako Wannan fim na daga cikin goma sha biyar da aka rike na bangaren gajeren fim. Karin hasken Aisha Maki a cikin rahoton Rukayetu abdurrahman 'Yan kallo sun yaba fim in sosai ganin yadda wurin ya cika maki Kadda manta kuma hada 'yan jarida da yawa sun zo wurin. Mutane sun ɗauki abun da mahimmanci. Wannan ya jawo muhawara saman shi da kuma zuwa 'yan Nijar da suke zamne a nan garin Wagadugu. Kadda kuma mu manta da taron mutane da suke kaiwa mutum talatin da sun ka zo a ranar. Wannan ya birge mu da mun ka zo a matsayin mu na 'yan ƙasar Nijar da kuma ganin tutar mu kusan sauran tutar rahoton kasashe kamar ni da nake cikin rukunin fina-finai na bada labari muna kai 'yan ƙasa goma sha biyar da mun ka zo yin wanga gasa mu dai sai da mu ce allah ya bai ma afirka sa'a mun halarci wanga taron ne don mu bai ma matasa horo saman yadda ake shirya fina-finai da kuma halarci taro daban-daban da kuma hawarori wannan duka yana cikin tsarin yin fina-finai na afirka Waɗanda suka samu jarabawar shiga aikin kwastam ko duwan a shekara ta tara da ma'aikatar kuɗi ta soke sun yi zaman dirshan a yau da safe a filin ma'aikatar suna buƙatar ministan da ya sa hannu kan ƙudurin da zai ba su damar fara horon soja ƙarin hasken isufu ibrahim kakakinsu a cikin rahoton rukayetu abdurrahman ministan tattalin arziki na lokacin ya soke cin nasararmu ta shiga aikin ruwan al'amarin da muka isar zuwa babban kotun shari'a na fuskar hukumanci cewa da kwamitin ƙasa inda ya bayar da hukuncinsa a cikin wani kuduri na ranar 14 ga watan yuli 2021 wanda a kai muka samu gaskiya kwamitin ƙasa ya tabbatar da 'yancin da ke gare mu da cewar ba za a komo ba a kan wannan gasar sai ga ya bayan wata uku da kwana shida har yanzu muna jira shuru ba wani bayani ta bakin harabar ministan tattalin arziki mun rawaita takarda har biyu ga ministan tattalin arziki a ranar da nake muku magana ba alamun bayani ko ɗaya da ya fito sai yau ne da sahi kadai magatakardan arabar ministan ya muna batun wata takardar tambayar ra'ayin kwamitin kasa abinda ba mu fahimta da shi ba muna son mu ja hankalin minista da ya dau dukkan matakan da suka dace domin mu kasance bisa yancin mu ta hanyar rattaba hannu kan kudirin da zai tabbatar da nasarar tamu da kuma kai mu zuwa dokar horon soja. Bisa ƙarfafa hulɗa tsakanin jami'an tsaro da al'ummomi domin tsaron jama'a wani shirin da ake kira shirin tattaunawa bisa shari'a da tsaro aiwatar da shi a shekara ta 2017 a Nijar tare da wani sansanin gwaji na shirin mai ta biyar shiri ne na cibiyar Amurka domin zaman lafiya ƙarin hasken Nuruddin Haruna Abdu wakilin cibiyar a Nijar a cikin rahoton Adama Dawaki. Mun fara ne tal'akari da abin da ke faruwa bayan nazari da yawa kuma masana da yawa sun tabbatar da hakan. A yau batun tsaro ganin yadda yake da sarƙaƙiya da ɗaukar sabon yanayi bai dace ya ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro kaɗai ba. Ya zama dole ya kasance batu da ya shafi kowa. Abubuwan da suka faru musamman ga ƙasar Nijar sun fito da wani ƙin yarda da ƙin ba da haɗin kai tsakanin al'umma baki ɗaya da kuma jami'an tsaro. Mun tafiyar da nazarin bincike da yawa waɗanda suka ba mu damar fito da dukkan abubuwan da suka kasance cikas ga wannan ba da haɗin kai. Daga nan sai muka gwada aiki da wannan dubara a gundumar birnin yamaita ta biyar domin ganin ko wannan dubara ta tattaunawa a kan shari'a da tsaro za ta baiwa jama'a damar su yi aiki tare. Kuma wannan dubara ta samu karbuwa sosai a wannan bangare. Ofishin ministan cikin gida ya ɗauki wannan misali a matakin ƙasa. An yi nazarce-nazarce kuma abin da aka tsaida shine a samar da dubara ta ƙasa baki ɗaya. Kawancen muryar matan Sahel da ke kunshe da matan Tilabiri da kuma 'yan Tilabiri da ke waje da ke aiki domin maido zaman lafiya a yankunan da ke fama da rikici da rashin tsaro ya gudanar da wani yini na azumi domin zaman lafiya a cewar Madan Abdullahi Aisata shugabar kawancen a cikin rahoton Rafika a tayar. Mun yi ayyuka da yawa babban aikin shine yake da sanarwa a wajen ƙungiyoyin mata a babban ma'aikatar jihar Tilbiri. Abu na biyun kuma mu yi tunani abin da muke iya yi shine mu buƙaci Allah ya dafa muna a cikin wanga tashin hankalin da muke ciki mai tsanani don ya ƙi ƙarewa. Saboda haka kwanakin uku da sun ka wuce mun yi gabatarwa ya zamto lahirin matan Nijar. Su taru mu yi addu'a don mu samu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar Nijar. Gobe Alhamis duk ƙungiyoyin da sun ka samu labarin za su yi azumi. Haka mu ma mun sanar da matan Nijar da suke zamne a ƙasashen waje don a samu mata su shigo da himma a cikin wanga tsarin namu. Farkon damuna da ta su ne lokuta na zazzabin cizon sauro a Nijar cikin birnin Zandar likitar birnin ba ta samu masu fama ba a wannan shekara idan aka kwatanta da shekarar bara a daidai wannan lokaci a cewar jam'ar likitar an samu ja da baya wajen kai yara a cibiyar madan Ali Yaha wato jam'ar likitar a Stade de Zandar a cikin rahoton Maimuna Nuhu. wannan lokaci shine lokacin peak masasalaci na sauro kenan lokacin da ta yi yawa da kwaita mai alhamdulahi ga gurin bara abin sai mu ce da sauki alhamdulahi yanzu misali a bana a cikin wannan wata na september sati na farko mun samu kamar 270 dangance ku a bara mun samu wajen a wannan lokacin mun samu wajen 800 wannan yara ƙanana wanda muke raba maganin na masassarci na sauro da amfani da mata suke da sange in ce alhamdulillah lalle muna samun yara mai dangata da yaran da muke samu masu mace sun zabu sun bambanta da manya da daidaika da muka yi manya sun yi zawa manya sun yi kamuwa da wannan masassarci da sau amma yara ba kowanne ba ne a kashin wannan goma na cimki ke mu samu hudu ko da muke samun biyar ma wanda suke zawa da masassarci da sau kenan nan gaba yanzu mun kare yaki da matattalin sinzin sabon sanyi ne zai shiga wannan cuta ta majina take kama yara kenan ita gaban nan lokacin sa ne zai shiga mata su kula da da yara ƙanana Ana samun fara a kasuwannin Yamai waɗannan halittu da al'ummar Nijar ke son ci sosai an fi samu so a yammacin ƙasarmu dalilin kasancewar su bisa kasuwanni a cewar mai sai da fara a kasuwar katako. Farashin zai iya ƙaruwa a makonni masu zuwa in ji Abdulaziz Umaru a cikin rahoton Asumana Abubakar. Yanzu dai san cikin lokacin tana aiki. Ka yanzu abin da muke sayar da sako wannan jika zarnin firish ka abin ake bar sari amma zuwa nan kwambuyi suna kai sittin 70 ma har 80 suna kaiwa jika ba shi rake sirti house amma kuma ana sai da har jika amma dai zarnin firish ka ba shi rake sira to mata na sai maza na sai kuma mata muna ba yar sari suna zuwa cin kasuwa suna sai da kuma mata su kuma suna zuwa suna awon tuyoyi suna zuwa suna kula suna sai da ba na wajen murari na kai cikin dajin zama ma ba a yi ta ba amma bana dajin zama ma ya amshi yanzu inda da kawai kawai zaman ma nan akwai ta kashe uku take a gani ta maka ita ce ake ce ma kawadda zaman ma su ce mata kananya akwai irin wacce nawa da ake ce ma gozoro to ita ba ta kawai daɗi ba akwai baka kuma kaga ba ga baka nan ba To sai kuma mu na musamman kasuwancin albasa na taka muhimmiyar rawa a cikin tattalin arzikin kasar Nijar. Kasar ta samu tambari kan albasar galmi tun yau da 'yan shekaru, amma kuma har yanzu babu wani kamfanin sarrafa da kasuwancin wannan nau'in albasa. Mustapha Kadi shugaban cibiyar sa ido kan albasa a yammacin Afirka da tsakiya ya ce yana cike da fatan alheri kan makomar albasar. ya za a tattara kudade domin kafa wani kamfani sai mutane sun tashi tsaye sun gama hannun jari to hannun jari nan shi na muke biɗa kaka na za a yi a haɗa shi in muka samu business plan nan ga hannun mu dan shi kaɗai ma a yi mana business plan ɗin mu biya business plan miliyan hamsin muka gaza muka zabura muka je wurin mu ta afirka wadda nika gabanci daga can senegal ta ɗauka senegal ko da zuwan su eh, gwamnatin su ya ɗauka ya biya miliyan hamsin yanzu injin zancen can gada ni kai maka injin kinshina dakar an ka aza shi la première usine tana dakar la deuxième usine yanzu shi na muke kokowa a samu a azanan niger amma nigeria ta sa kawa don haka kinan kuna buƙatar wani taimako na gwamnati insha allahu in gwamnati bai kama ba don kamawa irin ta marigayi tanja muka su kowa ya ji ƙasar nan da aka tashi aka ce za a amshe muna violet de galmi eh, marketing tanja ya yi tsaye sai da allah ya kama muna an ka samu yanzu velo da galmi na Nijar na. Ya za a kare tambarin wato albasar galmi. Amma na Nijar na aikin banza ba mu iya mu yi aiki da shi saboda an ce muna da mun sa albasan da ba ta kwarai ba a cikin buhu muka kawo wannan markaɗin muka sa ana amshe label da an amshe wannan label ɗin senegal za'a ba kenan kaga shi na muke taka tsantsan yanzu gwamnati sun kama an ce ga irin yadda ya kamata taka tsantsan da za a yi amma dole sai mun bi hanya mun hore manoma kenan biyan hanya a hore manoma sai malaman gona sun shiga wannan zance shi na yanzu kaga an kawo muna indication geographic shekaran jiya wannan indication geographic dai in gaya maka shekara wajen 20 muke bai da shi in Allah ya sa aka bi hanya yadda ya kamata mu da indication geographic sai mu ce Allah ubangiji sarki sarauta ya ba mu sa'a yalla albasa za ta ta buwa kowa ya san viole de galmi kasan nijar ne kuma kowa ya san menene ake ce ma albasa viole de galmi saboda shi kamawa gwamnati kaɗai muke so da masu hannu da shuni kowa shi sa hannun shi da ministrorin da direktorin da ajankin nasu na gidan gona da sauransu wallahi sun ka yarda albasa na hita daga cikin buwar da take ciki don muna ganin abin na ta ci da baya shekaru wajen goma da suka wuce amma alhamdulillahi to mun gani ijen nan shekara wajen 20 muna bi shi sai shekaran jiya mun gode Allah ubangiji sarki sarauta ya sa a ci gaba da kula ma albasa To yana ganin duka-duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ko da Balkisa Hamidu a cikin labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.